بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله mai wannan littafi na al'akhdari mun gangaro karatun babu sujudu sahawi babun karshe kuma mun zo karshe-karshen littafi sauran ma kaɗan yau ƙila ma za a yi za a kawo masan sauka dama wancan ma da muka soke ba wanda ya kawo masa ba a kawo komi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba a kawo masa ba ba a kawo kunun kanwa ko na tsamiya ba ba abin da aka inna lillahi to yau za mu tashi malam ya ce wa man tana hada fi salati akwai <clears throat> yan ƙananan abubuwa can baya mun karanta wa man tana wa eh, tana hnuhu ina ne koye ina ne wasu kalmomi da malam ya kawo su ya ce muktafaru na hannuhu wa aninul maridi da ala ina ne e, akwai wanda suke haddace littafin ne kuku ba masu yin hadda wata na nuhu wani muktafaru din nan yawwa bayanan ana kuwa ce wa aninul marid wa aninul marid muhtafarun kaga anin nishin mara lafiya daga ciki yake fitowa Wa tana watana abina watana hanuhu lidarurati A ana shafi na 66 ne bugun dutse bai wuce daga shafi na bakwai baki ai na don kadan ba watana hanuhu gyaran murya kuma to kaga duk shi ma daga ciki yake to shi ma tana hada mu koma inda karatu miki. na dan tuno ne kawai mu koma baya wasu akwai wasu abubuwa da suke tasowa daga ciki akwai anin ga mara lafiya akwai atanahnu gyaran murya gyaran murya shi ma malam yace ana yafi shi ah, to sai kuma yazo da na ƙarshe wa man tana hada wanda ya yi kurkuci a sallah ni ban san wata ban san a zazzagawa ya suke ce mashi na ce muku shi ne sosa makogoro amma ta ciki ba kowa ke yi ba ko kuma kowa na yi sai dai kuma kowa da irin yadda yake yin nashi to na wani yakan yi girma za ka ji shi na yana wani mara ka kamar yana kagewa ma yana kokarin murya shi ta bude makogoron ta ciki ya bude me ya me kuke ce mishi ku da Hausan ku kwafa a ba kwafa ake ce mu wannan ba kwafa shi ma a cikin zuci yake amma kuma shi a a wani lokaci ma harshe yakan an sashi za su lokaci in kwafa ne za su ce ce daga karke to za ka ji harshe daga in zuciya ta ɗauko shi za ka ji harshe ya ɗauke shi yakan to kwafa kenan to amma shi wannan kurkuci daga zuci ta kuma so su makogoro ake yi amma dai tun daga yan zariya da wala kowa ga gidajen mu na kasa na tuntuni kowa ya ji ya kamata ya ƙara tuntunto mana da Allah ni ban sani bane da Hausa amma dai an gane abin da nake so in faɗa ko an gane ya kawai shikenan fala shi alaihi malai ce ba komi karatun ma ya ƙare <laughs> ce ba komi bakoyi wato kenan kila wanda an jujjuya shi an gano ba ba da ta yadda ba ba da wani illa <clears throat> illa an ya tsika bi harfin sai in wanda yake wajen kurkuci wajen sosa makogoron shi ta ciki ya je ya faɗi haruffa wa idza hal mamumu bi naqsin idan mamu ai to Allah ya saka da alheri ina eh wa idza hal imamu bi naqsin idan liman ya samu rabkana ya sha'afa a sallah ya tauye wani abu au ziyadatin ko ƙari sabba bihil mamumu mamu su ce mishi subhanallahi wa idza qama imamuka min raka'ataini illi imamun ka ya miƙe daga raka'a biyu sabbah bihi a fasabbihni ko fasa fasabbani yawa haba ai ka san matsalar akhdari littafi ne wanda kowa ya gida masa yaje buga shi ya kamata fasa fasabbih ya zama am fasabbaha to kaga fi fi Fasa fasabbih bihi ka kace mushi subhanallahi fa in faraqa al-arda in ya rabu da ƙasa idan ya rabu da ƙasa fatbi'hu to ka bi shi wa in jalasa fil ula in ya zauna a ta farko aw fi salisati ko a na uku faqum to kai miƙe wala tajlis ma'ahu kada ka zauna tare da shi a to a kuma maimaita karatun nan a maimaita wani abin ya dame ne wani na kama shi angu yana ta yawo yana zuwa yana damuna da ran shi ba shi waje ina nake a maimaita shi wa in jale fil ula me ya faru idan kama ta min ne fasa bihbihi. idan limamin ka ya miƙe da garka a biyu to ka ce mashi subhanallahi fa in farqa arda in ya rabu da ƙasa fatbi'ahu to ka bi shi wa in jalasa fil ula idan ya zauna a ta farko aw fi ko ya zauna a ta uku faƙum to kai ka miƙe wala jilis ma'ahu kada ka zauna tare da shi to wacce ce ta farko wacce ce ta uku a ina ake samun ta farko a ina ake samun ta uku wa in jalasa fil ula yawwa raka'o'in akwai raka'o'in da ba a zama yanzu liman idan ya sallan su raka raka'a ɗaya da ya sujada sai ka ji ya zama shi ya kama tafiya. to kai kada ka zauna kada ka zauna tare da shi ku kama tafiya. haka nan idan ya zauna a ta uku ya ci gaba da harkan shi na tahiyan shi kada ka zauna tare da shi faƙumwala ta wala tajlis ma'ahu wa in sajada wahidatan in ya sujada ƙwara ɗaya wata raka saniya ta yabbar ta biyu fasabbih bihi shi maka kace mai lafi wala taqum ma'ahu da ka shi ya sujada ɗaya da ya ɗago ka ɗauka ya zauna ne zai kuma ta biyu ashe direct ne kawai ya miƙe ya miƙe tsaye ya ci gaba da fafata karatun alkur'ani ka ce mushi subhanallahi sujada ɗaya aka yi sujada ɗaya aka yi tana nufin sujada ɗaya ake aka yi liman ba abin da mishi ya riga samu wata sura yana ta fafatawa a'a to shine malam yace a'a ai kada ka bi shi wala taqum ma'ahu illa an takhafa aqad ruku'ihi sai in ka ji tsoron zai kulla wata raka'an kai ba kai sujadan ba shi kuma gashi zai kulle wata raka'an kuma gashi bai dawo ba za ka yi mai tasbihi akalla guda uku sai ka jira shi a nan in yi numfasa wani lokaci ka san kakan yi mutum magana sai daga baya ji ko ba su samun sai mutum mutum sana sai kayi nisa sai ka tana a wani faɗina ga za ce ana samun irin wannan to za ka jira shi ne wata in kai mai tasbihi subhanallah sai ka ɗan yi shuru to yana tsakiyar karatu ne kada ka sake ce mishi subhanallahi sai ka ji ya samu gaba tunda in yana tsakiyar karatu ka sake ce mishi subhanallahi karkin da bai ji ba shikenan in ko dauka ka gyara ma kai mishi kila subhanallahi asrabi azbihi ne kake so ya karanta sai koma can in ka sake subhanallahi sai koma wata subhanallahi daban subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibuna saboda haka kada ka in wani lokaci in mutum na tsakiyar karatu ka je mai magana ƙarshen da ba zai ji ba to sai ka tsaya ya samu daidai inda zai numfasa yadda in ka faɗa ya ji to shi kenan bai ji ba ya ce kada ka bi shi to in ko ba ka bi shi ba wala ta jilis ba da zalika ma'ahu fi saniyacin wala fi rabi'atin a na biyu da na hudu da ake zama to nan kada ka zauna da shi sai zama liman na sallar shi kai ma kana naka ba zo gaba na biyu ke da wanda ya kamata ya rubutu fa kada ka zauna da shi a na biyu kada ka zauna da shi a ta hudu fa'iza sallama idan ya sallama fazil raka atan ka kala raka a guda ukura ta daban badalan mina raka atin da algaita ha canjin wancan raka da kayar ba amma gini za kai kaga fatiha kada za karanta mun ce muku dina kaga mai alar ya ce baniyan gini za su wata sujudu qabla salami sai ki sujada qabliya saboda an samu ragi da ƙari. wa in kuntum jama'atan in kuna in kuna da jama'a duk jama'a aksari kun gane haka amma kuma liman kai mai tasbih yake dawowa fal afdalu abinda yafi lakum gare ku an tukaddimu wahidan yutimmu bikum sai cika raka'at da ku an gane wannan ko kaga a wannan sallan liman na nashi kai kuma kana naka wai da zada al-imamu sajdatan salisatan illi man ya ƙara sujada ta uku fasabbih bihi ka ce mushi subhanallahi liman ya sujada akai sujada ya dago ya sujada akai sujada ya dago to ko sujadan ta sako ne sai ƙara ƙarawa a'a to sai ka ce mushi subhanallahi wala tasjid ma'ahu kada ka karata uku ai ba sujada uku wa idza qama al-imam ila khamisatin illi man yamike zai kawar ka a ta biyar tabi'ahu man tayakkana mujibuha wanda ya tabbatar da cewa eh wannan rakan akwai ta to ya bi shi aw shakka fihi ko kuma dama shi dai yana sallan amma zuci shi ba ta riga ta ba masallaci yana can yana tunanin harkarsa to shi ma ya bi shi tun da shakka wadda lasa manta ya ziyarata ha amma wanda ya tabbatar da wannan raka'an ƙari ce yi zaman shi fa idza jalasa al-awwalu wa qama sani batal salatuhu in wancan ya zauna wannan na na farko ya zauna na biyun ya miƙe sallar shi ta baci waye na farko shine wanda shi dama yana sallan bai tantance raka'a ta nawa ake ba kawai da ya ga wasu sun yi zaman su sai ce a din da aka suna da gaskiya sun fi liman gaskiya shi ma sai ya zauna to liman shi ma fi shi gaskiya kar yake lalle ki ta lalace shi kuma da ya tabbatar da duk salon da ake bi zuciya shi tana halarce yana kallon gaɓoɓin liman yana kallon abin da ake yi ya tabbatar da raka hudu ta cika wannan ta biyar ce sai ce to tun da an rinjaye ni na gyara ba a karɓa ba bari in miƙe to yana miƙe shi ta ɓaci matsalar salatu wai za sallama al'imamu ƙabla kamali salati idan liman ya sallama kafin sallah cika sabbah bihi man khalfahu na bayan shi su mishi sallama ayin eh, su mishi tasbihi sallah ba ta ƙari ba sai ya ce assalamu alaikum to a mishi tasbihi fa in kammala salatahu in ya gaskata wannan tasbihin to ya kawo cikon sallah wa jada. Ba da salami sai ya sujada bayan sallama wa in shakka fi khabarihi in yi shakka akan gyaran da aka yi mai shi yana ga sallan nan daidai yayi ta yi shakka akan wannan gyara sa'ala adalai ne ya tambayi mutum biyu adalai wajaza lahuma alkalamu fi zalika ya halatta su yi magana a nan gaban wa in ta yaƙanar kamala amma illiman ya tabbatar da sallan nan ta cika amila ala yaqinihi ya aiki da tabbas din shi wata rakal adalai ne ya kyara adalan nan guda biyu da aka ce ya tambaye su illa an yakfuran nasu sai fa in masallaci an mai dango masallaci an dango an gaya mai tabbas sallan nan ba a gaba ba a kammala ta ba akwai saura akwai sauran raka'a guda ɗaya ko sauran raka'a biyu Waya ta turku ya kina hutu tabbas din nashi ya aje tabbas din wayar ji'u ilaihim sai dawo zuwa gare su shikenan alhamdulillah yau dai ba mai ba mai zane ba ko da ya kamata a zane guda biyu Allah ya sa mishi albarka a littafi na biyu shi ma ya kammala za mu bi shi a gurguje yadda muke bin wancan a gurguje in muka mamaita su a gurguje to waɗannan guda biyun sai dai in kullum muka zo mu ce in akwai mai tambaya ko mai soye a ɗan yi mai gyara a wani wuri a cikinsu? su ku sai mu babu laifi mutum ya ce yana da dan wani abu a cikin shi kaga littafin wannan rana suna ta karewa sai mun kammala sallah sai mu tashi al-irshadu as-sani kaga littafin da yake a